أشرق النور وبان مرحبا بمن أتانا أيها السائر أهلا لك في القلب مكانا يا هلا بمن حضر منتدى له الفخر جيدكم طل القمر يا كرام يا برر أشرق النور وبان مرحبا بمن أتانا أيها السائر أهلا لك في القلب مكانا ضيفنا أهلا بك هللت أنوارك أنت بين أهلك قد نزلت دارك أشرق النور وبان مرحبا بمن أتانا أيها السائر أهلا لك في القلب مكانا أشرق النور وبان مرحبا بمن أتانا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 muna yi muku sallama irin ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkanmu da ƙara saduwa a wannan shiri namu mai albarka wanda muke tattauna matsala da ta shafi harkar ilimi da kuma makarantu a ƙasarmu najeriya kamar yadda masu kallon mu suka gani a shirin da ya wuce muna tare da babban baƙonmu a wannan karo ma'ana wato shine malam sani cindo wanda kogagge ne kwararre ne akan abin da shafi harkar makarantu da kuma tsarin manhaja a najeriya da haka ba ta bata lokaci ba muna wa malam sani barka da zuwa wannan zaure namu mai albarka malam sani assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu idan masu kallon mu manta ba a shirin da ya wuce mun tattauna abubuwa masu alaƙa da wannan abin da shafi harkar makarantu da kuma manhaja a inda muka tsaya shine mun tsaya akan bambanci tsakanin makarantu na sa kai mana masu zaman kansu da kuma makarantun gwamnati wanda malam ya mana dan bayani akan waɗannan bambance-bambancen da suke tsakani a takaici yanzu ba tare bata lokaci ba zan nemi dan uwa malam sani cindo ya taɓa mana shin akwai wasu alƙalman kididdiga? game da abin da shafar kan makarantun private tunda na makarantun gwamnati dai kowa ya riga ya san suna nan an san su kuma gwamnati tana iya baki kokarin ta misali gurin gina waɗannan makarantun da kuma kafa su amma yanzu kamar yadda muka ji daga gurin shi dan uwa malam sani yanzu ana ta buɗe makarantu masu zaman kansu wanda aka fi sani da private so yanzu kamar a tunda ba zai iya yiwuwa misali ba mamaki ba shi da alƙalma ƙididdigaggu ma'ana na dukkan jihohin najeriya tunda kamar harkar makarantu masu zaman kansu kowane gari ma'ana kowace state kowace jiha ita ce take da alhakin tattara waɗannan makarantu misali to yanzu zan so in ji a matsayinsa na ɗan taraba malam ko kuna da wani eh, alƙalman ƙididdiga game da abin da ya shafi harkar makarantu masu zaman kansu a jihar taraba alhamdulillah Eh, lalle kwarai akwai alkaluma a game da kididdigan makarantu na private a jihar taraba a shekara ta 2010 gwamnatin jihar taraba ta nada kwamiti na mutum goma wadda shiyaman na kwamiti din shine babban mai baiwa gwamna shawara akan harkan ilimi akwai kungiyan malamai da aka fi sani da nut nigeria mm. union of teachers mm. suna da wakili mm. akwai kungiyar ancops da ake kira all nigeria confederation of principal of secondary school kungiyar principal tana da wakili wadda ni ne wakilinta a cikin wannan kwamiti eh, sa'annan hukumar primary board tana da wakili post primary school board tana da wakili sa'annan sauran aka yi co daga Uh, private school association hmm. da wakili sannan sauran daga ministry of education aka ware motoci hilux wadda za su shiga ko ina aka ware dukiya isassu aka zaga duk jihan makaranta da wadda aka yi wa rajista da wadda ba a yi ba ko ina sai an je wadda aka zaga muna da local government kamar guda goma sha shida da development area daya a taraba a taraba to ga yadda alkaluman yake kamar muna da arɗokola local government suna da primary guda 22 secondary guda 11 in an hada suna da 33 duka a wannan karamar ta private ta private ba ta gwamnati ba sai muna da karamar hukumar bali suna da primary private 21 secondary 8 total 20 jumla 29 sai donga local government suna da ah, primary 23 mm. secondary 9 32 mm. kenan ga shaka local government suna da takwas eh, secondary biyar total sha uku mm. gasol local government suna da primary hamsin secondary ishirin da biyar hmm. saba'in da biyu kenan ibbi local government suna da primary ishirin Uh, secondary goma sha biyu suna da talatin da biyu hmm. sai jalingo ita state capital hmm. suna da primary guda ɗari ɗaya da hudu suna da secondary guda talatin da biyu total ɗari ɗaya da talatin da shida a cikin jalingo kenan sai karim lamido local government tana da primary goma secondary hudu shine goma sha hudu sai kurmi local government tana da primary sha biyar secondary tara shirin da hudu sai lau local government tana da primary goma sha biyu eh, secondary uku shine sha biyar sai sardauna local government mm. tana da primary goma sha tara secondary ishirin da biyu shi arba'in da ɗaya mm. sai takum local government tana da primary ishirin da biyu primary secondary eh, sha tara arba'in da ɗaya kenan sai usa local government tana da primary tara secondary bakwai mm. shine sha shida mm. sai wukari local government tana da primary saba'in da uku sa'an nan secondary talatin da ɗaya ɗari da hudu kenan mm. sai yuntu development area ba ta da primary ko ɗaya tana da private secondary guda biyu sai yaro local government tana da primary guda biyar secondary guda daya mm. shine shida sai local government ta karshe ita shezin tana da primary goma sha daya sa'an nan tana da secondary hudu shine sha biyar mm. jumla a primary school a jihan gaba daya private ana da ɗari hudu da ishirin da hudu 424 hmm. secondary kuma suna da 201 duk in aka hada 625 to sai dai abun da zai wannan gabaki daya abun da shafi da na musulmi da wanda ba musulmi da wanda masu zaman kansu da masu zaman kansu eh. to amma idan gama abin da ya shafi harkar musulmi fa misali tun akwai wani ci gaba akan wannan wannan din to za ko kana da wani alƙaluman kididdiga game da abin da shafi wannan eh akwai alƙaluman kididdiga abin da ya shafi makarantun musulmai daga cikin makarantu na firamare guda 424 mm. guda 104 su ne na musulmai e da su na musulunci ne ko na musulmi wanda ake arabic da islamic studies a cikinsu mana kenan guda 300 kusan da 320 duka ɗinsu eh, su waɗannan ba na musulmi ba eh. sa'an nan a secondary school kuma ana da guda 35 na musulmai wanda ake arabi da a cikin 201 to shi ne halin da ake ciki to sai dai kuma abun bakin ciki shine a waɗannan makarantu da muka faɗa duka mm. na private din. firamarin mm. waɗanda suka samu rajista da gwamnati mm. aka bi yadda ya kamata su 199 wanda ba su da rajista 227 sa'an nan a secondary wadda suke da rajista su 137 wadda ba su da rajista su 67 to nan ne ban fitar da alkaluma eh, na addini wadda ke da rajista da wadda bai da rajista ba to don akwai wani mentality na mutanenmu wadda mun yi musu gyara mm. sai ka ga misali makaranta mu ɗauka ashe a madarasatul kitabu wa sunna hmm. sai ka same ta a jalingo to sai ta bude rasa a gasol aina kamar rasa guda goma a jiha hmm. sai ka ga rajista ɗaya to gwamnati kuma ba ta yarda da haka kowace sai ka je ka mata kowace da rajista don kowace akwai ka'idan da ake so na rajista hmm. eh. to wannan alƙalama naka ga sai akwai ban tsoro a cikinsu kwarai gaskiya akwai ban tsoro kwarai kamar a ce yanzu kamar a cikin 424 a ce 104 ne kawai kusan namu na musulmi wajen sama da 320 a ce duk ba na musulmi bane ba eh. wasu abubuwa ake karantarwa na daban kaga wannan ba karamin kalubale bane ba karamin kalubale bane ba karamin kalubale bane sosai sosai amma tunaninka a matsayinka na gogagge a wannan fanni malam sani menene dalilin da kake tunani ya ja haka to dalili shine wato abun ya samo asali tun farko na'am lokacin da turawa suka zo mm. ‘ya'yan musulmai da suka fara shiga makarantun boko da yawansu sun zama kiristoshi mm. to wannan shi ya sa tun can da yawa sai ba su yadda da makarantun ba mm. ba su yadda da aka yi yara ba har aka je aka je dai har lokacin da su late a debiti daga lagos suka kawo kungiyar ɗalibai musulmai mss to aka fara shiga haka to kafin nan waɗannan sun tafi sun bar mu to har yanzu a karkara akwai waɗanda suke da wannan mentality da in ka shiga makantan boko za su ga baka sa hula baka sa jumper to sai ganin su sai su ga kaman ka saki addini wal kuma addini ba a sutura ba amma sutura da yana cikin ɗabi'a mai kyau to wannan shi ya kai to nan sai dai abin da ya kamata da mu da muke wannan harkan makarantu mm. da masu harkan wa'azi mm. da shugabane da suke jagorantar gare musulmai mm. ya kamata duka a tashi a faɗakar mm. ba zan manta ba kamar garin da nake principal a watan da ya shige an sa an kira taro na mss da'awa committee na nemi aka kawo shi wannan garin aka zo daga jalingo daga local gama aka cika manya wane kenan masu wa'azi a rediyo sanannu shararru kowa suka zo ya ce to idan an yi a makaranta dattabai ba za su zo ba a je a sa a masallacin kofan sarkin garin aka je aka yi a wurin a zo kaina na yi bayani irin shi wadda ya kai har hakimin jalingo da ya zo ya zub da hawaye a sai mahaifinsa ya taba magana irin wannan ya ce in ba ku sai kun yi karatu ba za ku zo ku zama bayi to na kakkawa misalai haka to dole wannan hakkin kowa ne ya tashi ya nuna musu dole a tashi a yi kuma ga yanayi yanzu na siyasa wadda sai kana da wata shahada za ka saya a mataki ga shi an ba su local gama amma ba su da shin moriya a kai to wannan aikinmu ne na duk kowa ya tashi ba da nasa gudu. Ana dai wannan ba karamin kalubale bane ba gaskiya yake fuskantar al'umma musulmi. Kusan kuma ina ga wannan matsalar gaskiya ba za ta tsaya a Taraba ba kadai. Idan za mu waiwaye a wasu jihohin namu na arewacin Najeriya za mu ga kusan haka ne gaskiya. Da yawa za mu ga makarantu masu zaman kansu waɗanda suka fi cin moriyar kafa su su ne a wanda ya kasance ba musulmi ba to kaga ina ga gaskiya wannan ba karamin kalubale bane ba a zuwa ce karatu wanda shine kusan ginshiki na rayuwa da zai sa ka san ubangijinka ka bauta masa bayan nan ka san rayuwa ka waye ka yi rayuwa yadda ya kamata ka ji daɗin rayuwar a duniya kuma sannan bi lahi in ka bi tsaya ka bi Allah ka san shi ta hanyar wannan ilimi da zaka koya ya kasance ka tsira da gwaggwaban lada da rabo mai girma a lahira ka shiga aljanna kenan amma ya kasance ba mu da irin waɗannan guraben da suke wayar da mu suke sanar da mu irin waɗannan abubuwa a gaskiyar lamari wannan ba karamin tashin hankali bane ba ko ba karamin kalubale bane ba da haka ina ga yana da kyau gaskiya kamar yadda shi dan uwa malam sani ya yi wannan tsokaci ya kasance an samu haɗaka an samu haɗin gwiwa tsakanin iyaye da masu mulki da masu hannu da shuni a dukkan larduka da kuma jihohi da garuruwa da inda suke a hada a tsaya a hada a bude irin waɗannan makarantu domin kasancewar a wa yara ko kuma ba ma bude su ba idan akwai wasu wanda aka san an bude a makarantun suna nan amma suna fama da wasu matsaloli na gudanarwa suna da matsalar kuɗi matsalar gudanarwa matsalar abubuwan zama matsalar littattafan karatu da sauransu ka taimaka musu in mutum ya tsaya tsarkake sa bi izinin lahi sadaka ce jariya har ya mutu ya kasance yaran da ya taimaka suka yi wani karatun duk wani abu da suka yi na harkar abu ne shi suka koyi wani addini sakamakon taimaka musu nan da kai kana da lada har ya rayuwarsa kai ka rasu amma ka bar wasu yara da ka taimaka wa suka zo suka yi karatun nan suka san ubangiji suke bauta masa to ya kasance wannan ladan da duk abin da suka yi din lada da ake kai maka sai kasance ma'ana ka jefi tsuntsu biyu da eh, hoge daya ka yi alhamdulillah ka samu iya abin da ka samu kuma sannan ladan naka bai yanke ba ka mutu amma kana wannan so da haka gaskiyar lamar yana da matukar muhimmanci mu bawa wannan bangare muhimmanci masu kuɗin mu ya kamata gaskiya su tsaya su ƙara waiwaye a rayuwarsu su duba su ga menene za su yi wanda za su koda sun bar duniyan nan abin da zai ci musu gaba da kai musu lada a rayuwarsu ta lahira amma irin wannan alƙaluma suna nan wannan na taraba kenan idan muka ji na wani garin shi ma gaskiya sai mun zubar da hawaye kasancewar yadda muka yi baya Allah subhanahu ta'ala ya samu wannan amin a cikin bayanan ka kayi magana akan register cewar a kididdiga ku da kuka yi akwai makarantun da kuka ga cewar yawancin su ba su da register to shin wannan menene muhimmancin wannan register din ne domin kusan wannan abin ciwo ne na dukkan kusan makarantu masu zaman kansu musamman namu na masu karantar da addinin musulunci da harkar harshen larabci sai ga an buɗe makaranta amma masu makarantar nan ba sa tunanin su je su yi mata rijista ba sa tunanin su suna ga tunanin suna ko tsoro ne ko kuma suna ga wani abu ne wanda yake mai wahala ko suna ga abu ne wanda zai ka musu cikas ban dai san me malam yake ganin wannan ba ita wannan rijistar shi tana da muhimmanci ne ko ko ba ta da muhimmanci eh, kwarai rijista tana da muhimmanci rijistan ita ce makaranta don duk makarantar da aka yi mata rajista to daga nan local government ha federal ha abuja an san da ita don akwai abun da ake cewa uh, school census mm. wadda kowane shekara ana yi hmm. ana kididdigan yawan makarantu da na gwamnati da wadda ba na gwamnati ba hmm. a kowace makaranta ana ɗauka malamai ƙwararru guda nawa ne hmm. waɗanda ba ƙwararru ba nawa ɗalibai nawa gini nawa take da shi to yin rajista shine makaranta don makaranta in aka yi ba rajista in ka gama ko da ka yi designing certificate naka da testimonial naka ba zai amfani ba za ka shiga makarantun hukuma ka ci gaba ballantana ma haka tafi kasashen waje to amma da zaran ka yi rajistan nan to da wadda ya gama makarantar gwamnati da wadda ya gama naka duk certificate iri ɗaya za a bayar har ma kai nakan za ka tara za ka fi na gwamnatin karatu kuma kamar shi rajistan ba wai wani abu ne mai wahala ba abun da ake so kuma mutum zai kamar tsanantawa ne ba tsanantawa ba ana so makaranta ta zama tana da fili mallakanta nata ba a so a yi a gidan haya ko aro ba don wani sa'i zai iya zuwa ya kore ku ko kuma in ya rasu magada za su zo su kore ku mm. to an tarwasa ɗalibai sai ta samu mahalli nata ana so kuma ka'ida ta samu gini nata ba rumfa ba ko na zana ko na kwano don iska zai iya ɗauke shi son samu sa'an nan in aka samu wannan a samu ƙwararrun malamai yanzu kamar a najeriya za shi minimum qualification na karantarwa shine nce wanda da grade 2 to ko kuma a shi equivalent equivalent shine akwai diploma a education ya zama akwai waɗannan in daidai number idan yara kaman 40 ne a samu ƙwararren malami ɗaya aƙalla kenan to wannan shi ake bi sa'an nan ya za ta yi ta tabbatar in kashe makaranta na da fili ka kawo filin da aka saya da sunan makarantar ko da sunan mai makaranta eh, na ko da na shiniki ne gwamnati bata bada na mallaka ba wadda na saya daga wurin ka hmm. sa'an nan kuma ka kawo masa plan ga yadda ka sara ko da ba haka ba za ka yi makaranta aji shida ne amma ka samu ka gina uku ko biyu ka gina a farawa wannan din yana nan za ka je ka sayi fom nasu misali kamar a taraba za ka sai fom ɗin dubu biyar ne kawai in ka je ka ciccike fom ɗin sai ka kai local education authority shaman ya sa hannu eh, wakilin ministry ai ya sa hannu an gama sai ka tattara ka kawo ministry in sun yadda sai su sa ka biya kuɗin approval eh, dubu talatin mm. in ka biya approval dubu talatin a tura ofisa su je su dubi abun da ka faɗan nan haka ne sai biya dubu sha takwas kuɗin shi kenan sai a baka wannan approval kowane shekara kuma abun da za ka yi dubu biyar kawai za ka biya shi kenan to shi yake gagaran mutane mu kenan kaga dai kaba ɗaya kusan banda fili ko takardar ciniki ko takardar mallaka eh. kusan abinda kusan na fahimci bayanin ka abinda zaka kashe a rijista bai fi naira dubu hamsin da uku ba duk bai fi ba gaba daya duk gaba kama daga dubu biyar waccan ta farko da zaka bayar eh, ta siyan kwam sai kuma dubu talatin sai kuma dubu sha takwas kudin inspection kawai kenan dubu hamsin da uku da baki daya a taraba kusan dai eh. kuma shin akwai bambanci tsakanin taraba da wasu garuruwan ko kana ganin duk tsarin ɗaya ne ah, akwai bambanci so ko ina da irin tsarinsu da yadda karfin revenue suke mm, tafiya inda suke karban revenue mai yawa na nasu eh, inda ake karban revenue kaɗan haka lamarin yake mm. a takaice dai ba a yi abun yadda zai shige hankali mutane ba don gwamnati abun da ya sa ta sassauta haka ita ta ɗauka education ba wurin generating revenue ba ne social services ne a ba wa mutane mara duk wani nauyi ne aka ɗauke mata ta karan kanta an ɗauke mata an rage mata wani nauyi ne shi yasa ta mm, mm, mm. sassauta abun eh, haka ba ta hana kowa ba kuma in ka zo rajista babu komai in kai kuskure ba kamawa ba komai za a saka hanya ne kaza ka yi kaza kaza ka yi kaza ka gani wannan kudin kudi ne wanda kusan gaskiya ba zai gagare makarantar mu sai dai sakashin mu shine wani ya bude makarantar idan zai yi hakan ya je ɗauki kwararren malami watakila zai biya shi kamar kuɗin da ya kai dubu ishirin amma ya je samu wanda ko ya gama idadi na haya islami yana dan jin larabci ya iya karatu da rubutu yana gaba zai shige biya shi dubu mm. bakwai ba mm. zai sai ya yi to irin wannan ya zai yi da wani takarda zai je ya rajista mm. shine matsaloli da yawa abun da ke hana su kenan to shin akwai wata matsalar banda wannan misali da kake tunani take hana mutanenmu na farko dai rashin wayewa yawa da sanin muhimmancin ita karan kanta wannan ma'ana ita rijista da za ta je ta yi da gwamnati na biyu kuma rashin samun kwararrun malamai da zai wanda idan aka zo aka duba wannan tun tunda aka je rijistar nan dole sai an nemi ka kawo ma'ana takardun su waɗannan maluma wanda suke wannan ko eh, eh, eh. to kaga ya je ya ɗauko rubabbe wanda ƙarshe ma faɗuwa ba shi da wani kyakkyawan sakamakon da aka ba shi damar da har zai iya karantar da wani to kaga dole ne ya boyewa ya zuwa ya kai kansa gwamnati domin a zo a bashi wannan takardu na na ka'ida shin akwai wani dalili ne eh, akwai wani dalili kuma akan samu matsala daga ma'aikatan hukuma waɗanda aka naɗa su kula da wannan ne okay so da yawa akwai makarantun da ba za su yi musu rejista ba saboda me saboda wasu biyan bukatunsu tunda sun san ba su yi qualifying su yi wannan ba sai su je suna karban wani abu a wurinsu suna alawinsu su yi ba za a sa su su rufe ba amma wannan abun kaga ba zai tafi gwamnati ba zai tafi musu mm. wanda duka an shutar da juna mm. to irin waɗannan su ne dalilan da yawa ba su yi wani kuma rashin sanin muhimmancin shi rajistan din me za a samu daga karshe shi yana ga bai karatun ba ɗansa ya gama kawai gashi an bashi takarda an zana ta an sa logo kwamfuta ta yanci shi kan yana ga bukata ta biya <laughs> ta Allah rufa asiri alaka tsakanin iyayen yara da malaman makaranta kusan na san yana ɗaya daga cin abin da ke ciwa makarantu tuwa a ƙwarya wasu malamai ko kuma in ce shugabannin makaranta suna ta ƙorafi akan rashin kyawun alaƙar take tsakaninsu da iyayen yara wanda kuma a tsari na tarbiyya shine kasance akwai ma'ana haɗaka tsakanin akwai taimakekeniya tsakanin makaranta da kuma iyayen yara domin kusan duk abubuwan kamar cika juna ake yi makaranta ba ita kadai za ta yi tarbiyya ba dole iyaye sai sun shigo dole gida sai ya shigo gurin taimakawa makaranta gurin yadda za a yi a haifi ɗa mai ido kamar yadda ba yadda za a yi eh, gida ya iya yin tarbiya shi shi kadai dole sai an hada da makaranta to ya kasance dai idan ka tsaya ka kalli wannan alaka alaka ce wadda take alaka ce ta cika ba wai alaka ce ta kowa yana zaman kansa bane ba a gurin tarbiyya to amma da yawa idan ka kalli makarantun mu zaka ga suna kuka tsakanin suna kokawa tsakanin waɗannan alakokin ko dai kaga iyaye suna kuka da irin rashin munin alaka take tsakanin su da makarantu ko kuma su makarantun su ringa kuka da irin munin alaka take tsakanin su da iyaye ma'ana ba sa samun haɗin kai a tsakaninsu da iyaye ko kuma iyaye su ringa kukan ba su haɗin samun haɗin kai gurin tarbiyyar 'ya'yansu tsakaninsu da makaranta malam me zaka ce game da wannan matsalar kwarai eh, haka ne a mafi yawan makarantun akan samu wannan matsala wasu iyayen idan yaron su ya laifi a bai kamata a hora shi a sa shi a hanya ba don me za a yi haka su wannan makarantun gwamnati ko kuma masu zaman kansu ko dubi ana samun matsala a duk dubin gaba daya a duk biyu wani yakan kai ma in an sawata wa ɗansa ko aka horar da ɗansa ka abin da ya kamata sai ya canza shi zuwa wata makaranta to mafi yawa kuma ana samun kyakkyawan eh, alaka tsakanin maluman makarantar da iyaye ko tsakanin makaranta da iyaye musamman waɗanda wannan kungiyan ɗalibai a eh, kungiyan malamai da iyaye hmm. su akwai da yawa da suke ba da haɗin kai su za su shiga gun gwamnati ma a private ɗin ma gwamnati ta zo ta yi musu abun da ya kamata duka ana yi don akwai abun da ake cewa self-help hmm. za ta ɗauki kamar miliyan yalmiyon ta ba wa makaranta amma sai makarantar da ke da rejista mm. bayan rajista da ministry ma sai tana da kuma rejista da corporate affairs mm. sai kuma tana da account a banki mm. ana yin wannan din kusan koyaushe ana gwamnati takan tallafa ma irin waɗannan takan tallafa sosai wannan kaga dai tunanin gwamnati a can tana ganin cewa an sauwaƙe mata wani abu ne aikin ta ne ta kokarin ba wa yara al'ummar da kusan suke karkashin ta tarbiyya su zama mutane na gari to sai ya kasance tunda ga yawa ga masu matsaloli da suka wannan sai ga wasu sun zo sun dauke musu so kaga duba da wannan abin ne suke taimaka musu haka mm. so gwamnati ba ta ba da wannan taimakon wa makaranta kai sai kuma eh. gwamnati ba ta ba da wannan taimakon wa iyaye kai sai dole sai an haɗu kungiyan iyaye da makaranta za a zo a ka'idan account da za a shigar da kuɗin dole ya zamanto shugaban kungiyan iyaye da malamai shine zai signing pta shine shi amma sa'an nan headmaster makaranta ko principal shine the order signatories tare dole za a shirya eh, to kaga in sun haɗa kai ga inda za su shi moriyan za su tashi su nemi kai tare amma duk inda akwai matsala in ɗaya tafi neman taimakon ɗaya ba zai je ba kuma ba za a yi nasara ba hmm. to amma alakar ka tsaya ka kalle ta yaya take shin daidai take ko kuwa akwai 'yan matsaloli da da suka kewaye ta ko kuwa kwata-kwata babu ita ma yanzu ana nema ne a inganta ta a samar da ita ah, da yawa akwai wannan alaka din mai kyau ah, mai kyau don akwai constitution na kasa da aka tara sa'an nan duk taron da federal ministry of education take yi na shekara gaba daya wanda ake cewa nce hmm. national council on education hmm. ana gayyatan shugaban pta na kasa hmm. don akwai shi kuma kowane jiha akwai shugaban pta kowane local gama akwai kuma kowane makanta akwai akwai wannan in ana kokarin dangantawa kuma duk makarantar da akwai wannan damuwan hmm. iyaye in suka kai wa bodi za ta iya shigowa ta zo ta yara eh, mafi yawanci ana samun haɗin kai ta wannan hmm. eh. alhamdulillah mun ji daɗin wannan tattaunawar gaskiya fata allah subhanahu wata'ala ya yi albarka da kuma saka muku da alkhairi da kuma ƙara ƙarfafar ku game da wannan aiki gagarumi da kuke yi na kokarin tserar da 'ya'yan al'umma zuwa ga abin da yake shine daidai Allah subhanahu ta'ala ya taimaka da kuma saka muku da alkhairi masu kallon mu wannan kujire da muka tattauna waɗannan abubuwa masu matukar muhimmanci ilimi dai shine kashin baya na ci gaban kowace irin al'umma a duniya rashinsa kuma to hanya ce da aka ɗauka ta taɓarɓarewa da lalacewa ga kowace irin al'umma ce kuwa a duniyar nan gabaki ɗaya don haka muke kira ga iyaye masu mulki masu matsayi ko yaya yake da kuma masu hannu da shuni cewar mu tsaya mu kalli al'umma nan tamu mu ji tsoron allah subhanahu wa ta'ala mu tallafa musu mu buɗe musu makarantu gamsassun makarantu mu ba su ilimi domin ba su ilimin nan zai sa mu huta ga baki mu zai sa mu huta a matsayinmu na iyaye mu ga cewar mun sauke nauyi na farko da allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora mana na tarbiyyar waɗannan yaran. kuma mu ga cewar mun ba su horo sun tashi yara masu sun ɗauki kyakkyawar hanya masu ladabi da biyayya wanda za su ci moriyar rayuwarsu duniya da lahira ita karan kanta masu mulki gwamnati da makamantansu zai kasance sun samar da wasu yara wanda suka kasance masu biyayya ga ita wannan gwamnati masu son ci gaban garinsu masu ƙoƙarin haɓaka dukkan wasu abubuwa da gwamnati ta kafa su domin ci gaban gari haku su kuma kansu masu masu kuɗi zaga nauyi ne da zai sauka a kansu ba ruwansu da harkar maula sun huta da harkar maula ko domin duk lokacin da ka ba yaro ilimi to ka ba shi wani hanya ce ka ɗora shi akan ta ta yadda zai gina kansa ya tsaya da kafafunsa ba tare da ya je yana maula ko bara ba to sai ga dai ga ɗaya kusan nauyin kowa ya huta to amma ya kasance duk mun janye ko kuma ya kasance an bar bangare ɗaya ne kaɗai shi yake ta wahala to sai ga duk ragowar bangarorin ga baki su ba su huta ba da wannan ne yake ga dan wannan fashin baki da muka yi duk da babu cikakken lokaci amma bi iznillahi nan gaba insha Allah za mu ci gaba da gabatar da irin waɗannan shirye-shirye domin mu ringa sanin menene matsalolin da suke kewaye da mu domin mu kokarin kawo gyara ko zai iya wa Allah subhanahu wataala ya sa wani in ya ji wannan shiri da aka yi zai iya taimakawa da abin da yake zai tsirar da al'ummar mu gabaki daya da wannan 'yan takaitattun kalmomi muke muku fatan alkhairi ko muke muku fatan Allah subhanahu ta'ala ya karasa da mu a wani karo na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh يا هلا بمن حضر منتدى له الفخر جيتكم طل القمر يا كرام يا بر